وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na hamsin a sharhi da muke gabatarwa muktasar iman hadisai da aka ciro daga aljami'u li shu'bil iman littafin al-imam bayhaqi rahimahullahu ta'ala kuma yau za mu fara gabatar da sharhi akan reshen imani na 33 za mu gabatar da sharhi na farko akan reshen imani na 33 shafi na 61 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan kirga ni'imomin Allah kirga ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala Ya ce a salisu was-salafun min shu'abil iman reshen imani na 33 shine ta'didu ni'amillah musulmi ya yi ƙoƙarin ƙirga ni'imomin da Allah maɗaukake ya masa wannan yana daga cikin rassan imani ka yi ƙoƙarin ƙirga ni'imomin da Allah ya maka wa ma ya jibo min shukuriha da kuma dalilai da suke nuna cewa godiya game da waɗannan ni'imomi wajibi ne a kanka idan baka ƙirga ni'imomin ba ba za ka iya godiya ga Allah a kansu ba ya kawo dalilai waɗanda suke nuna cewa ƙirga ni'imomin Allah yana daga cikin rasan imani domin yana ƙarƙashin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala dalili na farko shi ne ayar ƙarshe da ta zo a suratul isra ita ce aya ta 111 wannan aya ita ce ta ƙarshe a suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala ya ce liƙaunihi ta'ala saboda cewar Allah maɗaukaki wa ƙulil hamdulillahi ya datse ayar bai kawo tare ta ba saboda dama littafin bai son shi ya girma <clears throat> Allah maɗaukaki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa ƙulil hamdulillahi kuma ka ce godiya ta tabbata ga Allah kaga Allah yana umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi godiya gare shi qul alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan Allah wanda bai riki ɗa ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki Allah wanda babu wani mai tarayya da shi a cikin mulkinsa Allah ba shi da tarayya da komai ta wajen gudanar da mulkin shi walam yakul lahu waliyyun min adh kuma Allah ba yi da majibinci ta dalilin gazawa wato Allah yana da waliyai Allah yana da waliyai Allah ka samu na cikinsu amma waliyyin da Allah bayi da shi shine minar zulli wato majibinci ta dalilin ƙasƙanci ta dalilin gazawa idan ka gaza sai wani ya taimaka maka to Allah ba shi da wannan wato idan ma aka ce akwai mai jibintar Allah to ba wai don yana taimakon Allah ba ne ba wai don Allah ya kasa wani abu saboda ka shi zai mar ba shi yasa aka ce waliyun minaz zulli minaz zulli wato a dalilin kaskanci saboda Allah ya kasa yin wani abu sai wani ya taimaka mishi Allah bai da wannan idan ma ka ji akwai waɗanda suke ma Allah ayyuka kamar mala'iku ba wai taimakon Allah suke ba suna bautan Allah ne ibada ce suke ga Allah da su da babu wannan abin zai tabbata saboda ka babu wanda ke wa Allah aiki saboda Allah ya kasa don haka idan Allah ya turo annabawa ka ɗauka don babu annabawa Allah ba zai cimma bukatarsa ba annabawa da manzanni ibada su ma Allah subhanahu wa ta'ala don haka in Allah ya nufin ya shirya da mutane babu malami ba mai wa'azi babu annabi Allah zai iya shi yasa yace walam yakul lahu waliyyun min az-zulli waliyyun min az-zulli amma Allah yana da waliyi saboda ya tabbatar mana cikin alqur'ani yana da auliya al-auliya'u waliyansa to amma waliyin da Allah bai da shi shine mai taimakon sa a dalilin kaskanci sai Allah ya ce wa kabbirhu takbira ka girmama Allah makuran girmamawa wannan aya ce ta ƙarshen suratul isra kuma duk umarnin nan Allah yana yin su ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ya nuna maka waɗannan maganganu kalmomi da suka zo a wannan aya ta ƙarshe suna ɗauke da bayani muhimmin gaske ibn kasir a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ya ce wa ƙarja a fi hadifin akwai hadisi da aka samu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wai annabi sallallahu alaihi wasallam sammaha ya kira ita wannan aya ta ƙarshen suratul isra'ila, suna ayatul izzi ayatul izzi aya ta buwaya wato ayar da take nuna buwayar Allah idan aka ce buwaya Allah ya gagari komi ba abin da ya fi ƙarfinsa babu abin da ya gagari Allah wannan ita ce ayar buwaya saboda ita ce ayar da take tabbatar maka Allah ba shi da bukatar komai ko babu mai taimakon shi in ka dubi yadda ayar ta zo lam yattakhiz waladan lam yakul sharikun fil mulki lam yakul lahu waliyu min saboda ka babu wani mai taimakon Allah cikin al'amuransa to shine ibnu kasir ya ce wa fi ba'd al-asar akwai labarai da aka samu game da ita wannan aya annaha ma quri'at baitin fi lailatin babu gidan da za a karanta wannan aya da daddare fayusibahu sarqun aw afatun sata ya auku a wannan gidan ko kuma wata musiba ibn kasir ya ce akwai labarai da aka samu game da wannan amma sai ya shiru wato duk labaran da suke zuwa suna da rauni amma dai yana nuna maka ayar tana da muhimmanci kwarai sai ya kawo hadisin al'imam abu ya'ala hadisin al'imam abu ya'ala ina musnadul al’imam abu ya'ala hadisin 6,671 hadisin abu huraira hadisin abu huraira yake cewa da kaltu ana wa rasulullah akwai ranar da da ni da manzon Allah Um, ya zamanto mun shigo wa ya duhu fi yadi hannunsa yana cikin hannuna wata annabi yana rike da hannunsa fa'ata ala rajulin rassil hai'a sai gashi annabi ya iso ga wani mutum yanayinsa babu kyau wato kamar yana cikin tsummo kara akwai alamar talauciya mai tsanani shine rassul hai'a kala sai annabi ya ce abu fulan baban wani ma balaga bi kama ara me yasa har ka kai ga halin da nake gani ya aka yi ka kai ga wannan hali wato na lalacewa da wahala kala sai ce a asfaƙamu wa duru na kamu da cuta sannan kuma na samu wato damuwa ta rayuwa wanda ya shafi talauci da sauransu ya rasulullah sai annabi ya ce a'a ala uallimuka kalimatin ko dai in koya maka wasu kalmomi ne yuzhibu Allahu anka saqama wa burra Allah zai kawar maka da wannan cuta kuma Allah zai kawar maka da duk wata damuwar da take tare da kai kala sai mutum ya ce la ba so ya ce ma annabi ba na so ma ya surruni biha ya ce wannan wahala da nake ciki na talauci da cututtuka ya ce babu abin da zai za a ban wanda ya fi min daɗinsa an ni shahattu aka badaran wa uhudan ko da a ce za a ban damar in halarci yakin badar ko uhudu da kai wannan hali da nake ciki na fi jin daɗinsa a kai shi haka kenan wato don babu wata ni'ima ga sahabbai da ta wuce halartar yakin badar tunda Allah da tabaraka wa ta'ala da kansa ya ce duk wanda ya halarci yakin badar ya abin da ya ga dama saboda Allah ya gafarta mishi dan aljanna to kaga mutum yake cewa ko da damar halartar yakin badar da yakin uhudu Allah ban fi son su akan wannan halin da na shiga ba halin rashin lafiya da jinya shine Abu Hurairah yake fa bahika Rasulullah sai manzon Allah ya fashe da dariya sai ya ce wa hal yudriku ahlu badarin wa ahlu uhudin ma al qaniu wato sai annabi ya tabbatar da abin da mutum ya faɗa ya ce ah, ai ko da mutum ya halarci yakin badar ko uhudu ai ba zai cimma falalar da talaka mai gamsuwa da hukuncin Allah ya cin masa ba idan mutum ya samu talauci ya kuma gamsu Allah bai cuce shi ba mutum ya shiga wata damuwa ta rayuwa ya gamsu da cewar wannan ba zalunci ba ne to ko da wanda ya halarci yakin badar da uhudu ne ba za su cin masa martaba ba sai abu hurai ya ce to fakultu ni kuma sai na ce iyaya ya rasulallah tun tunda wannan mutumin da ya ce bai bukatar waɗannan kalmomi to ni da ina bukata ya rasulallah kaga shi ba ya bukatan irin wancan tauhidin sai manzo Allah ya ce kul ya aba huraira abinda zaka faɗa ka ce tawakkaltu alal hayy alladhi la yamutu na dogara ga Allah rayayye wanda baya mutuwa idan aka ce alhayyu ana nufin rayayye الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وتسع النبي كرن تمر wannan aya ta karshen suratul isra'i to abu huraira ce fa'ata alayya rasulullah ana na wata rana sai ga annabi ya zo ya same ni wakar kad da hali manzon Allah ya ga ina cikin wani hali mai kyau kaga an samu saukin rayuwa kenan sai manzon Allah ya ce mahyam ce kai madalla ya aka yi haka ta annabi yana cewa cap abu huraira an canza <clears throat> sai ce ya rasulallah ba ka koya min kalmomi ba lam azal aqulul kalimati ai ban gushe ba waɗannan kalmomi ina karanta su allati allamtani hinna waɗanda ka koya min wannan hadisin ibnu kasir ya kawo shi a ƙarshen suratul isra'i sai ya ce isnaduhu da'if isnadin hadisinsa yana da rauni ya ce baya ga cewar yana da rauni wa fi matnihi nukara sannan matanin hadisin ma akwai abin da ya saba ma daidai saboda ba a kamanta wata falala da falalar da waɗanda suka halarci yakin badar suka samu to kaga hadisin koda wannan kaɗai ya nuna cewa bai inganta ba to amma akwai malaman da suka kamar misali al-imamul hakim da ya kawo shi yana al-mustadrak hadisin 1876 da kuma al-imam al-hakim yana da gaggawan inganta hadisi wannan dalilin yasa kaga akwai malaman da suke ta aiki da shi amma hadisin bai inganta ba yana silsilatu da'ifa hadisi na 1547 sai dai akwai abin da ya inganta kuma daga abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda ya dace da abin da mutumin can ya aikata shi yasa ibn kasir ya kawo shi a ƙarshen tafsirin ba don ya karantar da mu abin da ya faru ba don ya karantar da mu ɗan adam ya kasance mai duba ni'imar da Allah ya maka ka rika duba ni'imar da Allah ya maka ka ringa ƙirga ni'ima. ai misali idan ka ɗauki wannan labari annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan koya maka wasu kalmomi da za ka yi Allah zai raba yace a'a halin da yake ciki ya fi jin daɗin sa fiye da komi me yasa saboda ya gamsu da hukuncin Allah ya gamsu da hukuncin Allah to daidai wannan gaba babu shakka haka ne domin hadisin Abu Hurairah wanda ya inganta yana sahihul Bukhari yanda hadisin ya zo a sahihul Bukhari Abu Hurairah ya ce idza nazara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi idan ɗayanku ya ga wani wanda Allah ya fifita shi a kansa ta wajen halitta ko ta wajen dukiya wato in ka ga wani wanda Allah ya sa ya ka tunda ɗan adam zai ga wanda ya fi shi za ka ga wanda ya fi ka kyau na halitta za ka ga wanda ya fi ka muƙami za ka ga wanda ya fi ka dukiya wata ni'ima ta duniya to annabi ya ce idan har wani daga cikinku ya gani to sai ya ce falyanzur ila man huwa asfala minhu sai kuma ka duba wa yake ƙasa da kai wato duk sa'ilin da kaga wanda ya fi ka to kar ka sa wannan a tunaninka ka waiga tukun ka duba kai kuma wa kafi haka manzo Allah ya faɗa ka duba ka ga wa kafi hadisin musamman liman bukhari ya masa babi wanda ya dace da ma'anar shi babu li yanzur man huwa asfal min huwa la yanzur huwa faukahu ka rika duba na ƙasa kar ka rika duba na sama amma duba na sama din ba ganin daman ka bane shi yasa annabi ya ce idan ka gani dan ka'ida ne sai kaga wanda ya fi ka a rayuwa dole sai kaga wanda ya fi ka ta komai abinda duk ka sani wata ni'ima ta duniyan nan sai kaga wanda ya fi ka mulki ne dukiya ne kyau ne ilimi ne to da zaran ka dube shi annabi ya ce sai ka dubi kuma kaiwa kafi kaga idan aka ce ka dubi kaiwa kafi me za ka yi kenan kirga ni'imomin da kai Allah ya maka kaga za ka kirga ni'imomin da Allah ya maka kenan saboda idan ka dubi wanda ya fi ka sai ka rena ni'imar da Allah ya maka amma ka dubi wanda ka fi to za ka fara kirgani kuma Allah ya min kaza ya min kaza ya min kaza to daga nan sai ka yi ma Allah godiya wannan shine hadisin 6125 kuma al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin don haka shi wannan hadisin muttafaqun alai yana babu unduru ila man asfala minkum hadisi na 2963 to wannan riwayar ita ce aka fi yawan karantawa wanda annabi ke cewa unzuru ila man asfala minkum ku rika duba wanda yake ƙasa da ku wala tanzuru ila man huwa fawqakum ku daina duba wanda yake sama da ku to a wannan riwaya sai annabi ya bayyana hikimar haka annabi ya ce in za ka duba ne kaga wannan riwaya ta al-Imam Muslim in kai za ka duba ni'imar da Allah ya maka to ka daina duba wanda ya fi ka ka rika duba wanda ka fi yasa annabi ce unzuru ila man asfala minkum amma riwaya ta al-Imam Bukhari idza nazara ahadukum wannan idan tunanin ya zo maka ko ka gani annabi ya ce dalilin da yasa yi mana wannan umarni fa huwa ajdaru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum wannan shi ne mafi dacewa domin zai hana ku rena ni'imar da Allah ya yi muku ibn jarir at-tabari babban malamin tafsiri ya ce wannan hadisin na abu huraira jami'un li anwa'in min alkhairi ya tattaro nau'ukan alkhairi masu yawa li'anna al-insana idza ra'a man fuddila alayhi fi dunya saboda kai dan adam idan kaga wanda ya fika a nan duniya talabat nafsuhu misal zalika sai ka jiran ka yana son kai ma ka cimma wannan wannan haka ɗabi'a duniya take idan kaga wanda ya fi ka a mulki kaga wanda ya fi ka ta dukiya sai ka rika tunanin ina ma in cimma wannan matsayi wasu ta zukara ma inda hu min da zaran ka fara sha'awar matsayinsa ka rena naka wanda Allah ya baka ka'ida ne za ka rena wanda Allah ya baka wa harasa alal izdiyadi saboda daga lokacin kwaɗayin ƙari ya shiga ranka yalhaqa bi zalika aw yuqaribahu saboda me ka cimma wannan mutumin kai koda baka kai shi ba ka dai kusa inji al-Imam Tabari sai ce hadha huwa al-mawjudu fi galibin nas wannan ita ce ɗabi'ar mafi yawan mutane babu makawa kuma gaskiya ne Allah ka tsare mu wannan ita ce ɗabi'ar mafi yawan mutane in kaga wanda ya fi ka tunaninka ya za a yi in cimmar ko ya za a yi aƙalla ma dai in kusa to amma idza nazara fi umuri duniya in dai abu ya shahi duniya ya zama kana duba ila man huwa dunahu fiha kana duba wanda kafi zahar lahu ni'matullahi ta'ala to a lokacin ne zaka gane akwai ni'imomin Allah gare ka amma duk sa'ilin da kake duba wanda ya fi ka ba za ka gane ni'imar Allah ba kuma gaskiya ne ai shi yasa wancan mutumin da annabi ya ce an koya maka addu'a ya ce a'a wannan ni'imar ta fi mun komi saboda ya dubi ni'imar da Allah ya mai sai gama ai shi ba ma wata damuwa ba shi ma da wata damuwa karshen ta idan annabi ya bashi wannan addu'a yayi ba mamaki mata ta zama dalilin sa amma wannan damuwar na talauci da rashin lafiya ya sa ya tunani akwai ni'imomin da Allah ya mar wanda ya fi wani so kaga kenan wannan halin ya ƙara mai tauhidi wannan halin ya ƙara masa tauhidi ya ce to don haka duk sa'ilin da kake duba wanda kafi to za ka iya gane ni'imar Allah karaha sannan ma ka iya godiyan ka san matakin farko shine ka gane ni'ima idan baka gane ni'ima ba za ma ka je mataki na biyu shine na godiya ba domin idan baka gane ni'imar ba shedan ya riga ya dora maka linzami idan kai iya kokarin ka cimma wannan misali in ta dukiya ne kai iya kokari dukiyar ta kare ta kai nashi ba ko ko mukami kai kokarin ka kai matsayin nashi ba ka kai ba me zai faru sai ka fara tunanin barin kashe shi kaga halaka ta zo halaka ta zo don haka sai ta gane ni'imar da Allah ya mata sannan ma za ka iya godiya kuma abin da yake hana mu godiyan saboda muna hangen abin da Allah bai ba mu ba ba ma duba wanda Allah ya ba mu inda muna duba abin da Allah ya ba mu tawaba nan take mutum zai yi tawali'u wa fa'ala fihi alkhaira zaka ga idan ma talauci kake wannan talaucin bai hana ka alkhairi saboda kana ganin Allah ya maka wani abin da dalilinsa zaka samu aljanna wannan bayanin duka yana sharhu sahihi muslim sharhin wannan hadisin na Abu Huraira yana juz'i na bakwai shafin ɗari uku da da bakwai. shi ma Ibn Hajar a Fathul Bari ya tabbatar da ilimin da yake ƙarƙashin wannan hadisi yana mujallar na goma sha 11 shafin ɗari uku da da 329 هذا الحديث جامع لمعاني الخير وأن حديث يتتر دوة معنى الخير لأن المرأة لا يكون بحال tata'allaqu bid-din min ibadati rabbih mujtahidan fiha ibnu hajar yace don kuwa dan ya dauko sharhin wasu magabatansa waɗanda suka yi sharhin sahihul bukhari yace abinda malamai suka ce idan mata ta sashin addini ne ka dawo ga ibada la takunu bi halin tata'allaqu bid-din min ibadati rabbika mujtahidan duk iya ƙoƙarinka ta wajen bautan Allah ya ce illa waje da man huwa fauƙahu wallahi a duniya sai ka samu wanda ya fi ka kama dawo gefen addini duk inda ka kai ga bautar Allah akwai wanda ya fi ka famata talabat nafsuhu alluhu bihi duk sa'ilin da mutum yake ta ƙoƙarin sai ya riski wannan istasgara halahu sai ya rika rena nashi halin fa abadan to amma ta gefen ibada haka ake so ya kamata mu gane ta gefen duniya akasi ne ta gefen duniya ake cewa ka duba na ƙasa ta gefen lahira fa dubi na sama saboda haka idan ka ga wanda ya fi ka yawan sallah dage ka dage kuma har abada ba za ka kai shi ɗin ba amma abinda da ibn hajar ya ce malamai suka ce dagewarka za ta sa ka cimma wani halin da in ba don wannan ƙyashin ba da baka kusanci Allah ba fayakunu abadan fi ziyadati tuqarribuhu min rabbih saboda ka kullum kana daɗa ƙara kusantar Allah saboda wannan yana salloli ko yana karanta alƙur'ani a kwana bakwai ni ma sai nayi saboda ka ka dage ana yi a kwana goma ina laifi inda baka sa wannan kyashin ba da baka yi hakan ba wala yakunu ala halin fi khasisatin min ad-dunya sai ibnu hajar yace to wannan gefen addini kenan idan kuma ka dawo gefen duniya duk wani halin da kake ciki mafi kaskanci illa wajada min ahliha man huwa ahsan min halan duk wahalar da kake sha akwai wanda ya fi ka duk daɗin da kake ji akwai wanda ya fi ka fa idza tafakkara fi zalika saboda ka in kai tunani alima anna ni'matallah wasalat ilayhi duna kasirin Min, fudila alayhi bizalik da ka rika duba na ƙasa da kai ta gefen duniya to ka ga ni'imomin da Allah ya maka waɗanda dubun dubata ba samu irin shi ba mutane da yawa ba samu ba idza tafakkara fi zalika amma sai mutum yayi tunani to idan ko kana haka wasalat ilaihi duna kasir mimman fuddila ilaihi bizali min gairi an amrin aujabahu fa yulzimu nafsahu shukura da zaran kana tunanin waɗanda kai kafi to wannan tunanin shi zai tilasta ka rika cewa kai Allah na gode kai ne kake da ido ɗaya sai ga makaho a gabanka ai babu shakka kana cikin wata ni'ima ko kai ta idan ma ɗaya ne wancan ko bai da gabiyun gaba ɗaya ya rasa su to haka ne hatta shi makahon kuma akwai dubun dubata waɗanda ya fi su domin akwai mutumin da yana ji yana gani amma bai iya motsi yana kwance ya fi shekara bai da lafiya kai ko idan kawai ka rasa amma kana walwala ko ina to don haka malamai suka ce wannan tunanin shi ke tilasta ma ɗan adam ya yi ma Allah godiya wato matakin farko shine kirga ni'iman Allah wannan kirga ni'iman shi yake kai ka ga mataki na biyu iya gode ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu iya shine sai kawo misali ibnu hajar kenan wannan duk bayanin yana fathul bari ya kawo misali da hadisin abdullahi bin amrin abdullahi bin amrin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khaslatani akwai halaye biyu man kana tafihi duk mutumin da aka samu halayen nan a tare da shi katabahu Allah Allah zai rubuta a wurinsa wannan mutumin ya cimma abu biyu shakiran sabiran kasan matsayi biyun nan gaba ɗaya su ne jarabawan duniya gode ma ni'imar Allah haƙuri da jarabawar Allah wannan abu biyu su ne gaba ɗaya rayuwar duniya idan aka same ka da halaye biyun nan to a wurin Allah za a rubuta ka ci darabawan duniya gaba ɗaya domin idan aka ce gode ma ni'iman Allah jarabawan masu hali kenan jarabawan waɗanda Allah ya sauwaƙe musu rayuwa in ma ta dukiya ko ta lafiya idan Allah ya baka jarabawa ka ita ce kayi godiya idan kuma idan musiba ce ta same ka fa jarabawarka rashin lafiya talauci me jarabawar me ake so ka haƙuri kaga kenan haƙuri gefen wanda ya samu iftilai. sana wanda ko Allah ya wadata shi jarabawa sa ita ce godiya to sai zama an rubuta biyun nan gaba ɗaya kaci sai annabi ya ce na ɗaya wato wanda yake cin jarabawan shine mutumin da ya haɗa abu biyu sai annabi ya ce man nazara fi duniya idan duniya ce sai ka rika dubawa ila man huwa dunahu wanda ya kasa ka kuma duk sa'ilin da ka duba ka ga wanda ya kasa ka fahamidallah ala ma faddalahu bihi alai sai ka ce alhamdulillah da ka fifita ni akan wani duk sa'ilin da ka dubi wanda ka fi sai ka yi ma Allah godiya ba wai ka yi tunanin kawai ka yi shiru ba abinda ake so da kai duk sa'ilin da ka gane ni'imar Allah nan take ka yi ma Allah godiya kana iya faɗa da harshe kana iya faɗa a zuciyarka saboda in ka faɗa a bayyane malamai suka ce wancan mutum yana iya zama masa illa misali mutum ne bai da lafiya yana cikin wahala ai abin da manzon Allah ya faɗa kenan inda za ka yi ma Allah godiya bai jarabce ka da irin ciwon shi ba to Allah ko zai raba ka da wannan ciwo har ƙarshen rayuwarka ba shakka hadisi manzon Allah ya faɗi wannan to kaga in za ka yi wannan addu'a ya ba ka faɗa a gaban shi ba sai ka yi a zuciyarka to annabi ya ce idan kana da wannan halin Allah zai rubuta kai sabirun shakirun ne a wurinsa wa man nazara fi dinihi da sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na biyu mutumin da ta gefen addini kuma yana dubawa ne ila man huwa fawqahu waye ya fi shi fakta da bihi saboda ya kwaikwayi wannan kaga kenan ta gefen duniya ka rika duba wanda ka fi ta gefen addini ka rika duba wanda ya fi ka wanda ya fi ka kai koyi da shi kai gasa da shi waɗannan halaye guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan kana da su to wallahi ka tsira daga jarabawa duniya gaba ɗayanta Allah ka samu iya dacewa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa amma man nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu wanda ta gefen duniya yake duba wanda yafi fa asifa ala ma fatahu zai ta takaicin abin da ya rasa zai ta takaici ka rika duba waye ya fi ka ta gefen duniya to bakin ciki zai kashe ka domin waɗanda suka fi ka suna nan da ɗimbin yawa yanzu ne mu ne muka yi firamare da shi yanzu gashi abin da ya zama ni ina nan to da ka sa wannan tunanin wallahi mutuwa ta zo maka saboda ba za ka kama shi ba Allah ya riga ya daga shi yace fa innahu la yuktabu shakiran wala sabiran ba za a rubuta shi a matsayin mai godiyan ba ko ba za a rubuta shi a matsayin mai hakurin ba wannan hadisin amru eh, abdullahi bin amru bin al-asi wanda ibnu hajar ya bada misali da shi eh, hadisin yana da isnadin yana da rauni yana ga ifu tirmizi hadisin 2512 eh, ibnu hajar ya kawo shi a matsayin ashahidu a matsayin dalili wanda ke zama shaida game da abubuwan da suka zo a hadisin Abu Huraira Allah ya kara masu yarda to wannan dalili na farko kenan matakin farko me zai sa ka iya gode ma Allah <clears throat> shi ne kirga ni'iman Allah to sai kawo mana dalili na biyu a kan abin da ya gabatar mu karanta wa ta'ala cewar Allah maɗaukaki. wa in ta'uddu ni'matallah wannan ya zo a suratun Nahali. aya ta goma sha takwas. wa in ta'uddu ni'matallah da za ku kirga ni'imomin Allah la tuhsuha ba za ku iya kididdige su ba sai magana ta kare kaga dama abinda manzon Allah ya faɗa mana in dai muna son mu zama masu godiya ga Allah mu dubi namu ni'imar da Allah ya mana to ga abinda Allah ya faɗa duk irin talaucin da kake ciki duk irin jinyar da kake fama da ita duk wata damuwar da ta same ka a rayuwa da za ka aje su ka zauna kirga mai Allah ya mun Allah ya ce har ka mutu ba za ka ƙididdigi ba kaga kenan abin da ma aka jaraba ka da shi ɗan kaɗan ne ba mamaki kana da lafiyar illa dai kuɗi ne baka samu ba shi kenan baka samu kuɗi ba to ka aje batun kuɗi kurum ka zauna kirga ni'imar da Allah ya maka bai baka kuɗi ba ko shi ɗin ma ba mamaki ya baka don ayyau da safe ka karya ko ai ko da a ce da ɗari biyar ka samu ai da Allah ya baka mai yiwuwa bai baka da yawa yanda kake so ba amma dai bai hana ba don kuwa da ka kwana da yunwa to ka kirga ma ni'imar da Allah ya baka wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tuhsuha har abada ba za ku ƙididdige su ba Allah ka samu iya godiya gare ka kuma wannan ayar ta zo guri biyu a cikin alkur'ani kaga nan suratul nahl aya ta 18 sannan tana suratu ibrahim aya ta 34 wa atakum min kulli ma sa'altumuhu Allah ya ba ku duk abin da kuka roƙe shi sai ce wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha da za ku zauna kirga ni'imomin Allah ba za ku kididdige ba nan kuma sai Allah ce innal insana la zalumun kaffar dan adam mai yawan zalunci ne dan adam mai yawan butulci ne Allah ka raba mu da wannan hali wato waɗannan ayoyi guda biyu kaga duk sun zo da tsari iri ɗaya sai suka tabbatar mana da balaga ta alkur'ani wanda yana cikin dalilai da suke nuna maka alkur'ani ya fi ƙarfin ɗan adam ya tsara shi wallahi alkur'ani maganar Allah ne yanda Allah ya tsara alkur'ani an tsara shi da ilimi wanda kullum bayyana yake ga 'yan adam akwai ilimin da wallahi da ba a san shi ba game da alkur'ani saboda ilimin da ke cikin alkur'ani ilimi ne na Allah subhanahu wa yanzu kamar waɗannan ayoyin guda biyu akwai malamin da ake kiran salimam badruddin az al'imamu zarkashi wani babban malami sananne a tarihi masanin alkur'ani shekararsa 653 rabonsa da duniya yana da littafai da yawa daga ciki akwai alburhan fi ulumul qur'an littafin alburhan ya shafi ilimin alkur'ani akwai waɗanda suka rubuta ire-iren waɗannan littafai kamar alimamu imamu suyuti al akwai littafan da yawa amma nashi ya fi daɗewa al-burhan fi ulumil qur'an ya dinga bayani game da ilimin Alkur'ani, yana mujallar na farko shafin ɗari da da bakwai, ya ce min badi'i hada nau'i ikhtilaful fasilatayn maganganu biyu ne Allah ya yi maganganu guda biyu na ɗaya ya aje ta a suratun nahali na ɗaya ya ajiyeta ta a suratu ibrahim kuma maganganun iri ɗaya amma ƙarshen su ba ɗaya ba ƙarshen ba ɗaya ba ne wannan aya ta suratun nahali wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ne Allah yace inna Allaha lagafurur rahim inna Allaha lagafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne wancan ayar ta suratu Ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar kaga waccan ayan akwai zafi wannan ayan kuma akwai sanyi kuma duk suna magana akan ni'imar Allah sai ce wannan yana daga nau'in balaga da aka samu ta Alkur'ani. ya ce don in ka dubi ayoyin almuhaddisu an wahidun abubuwa abu ɗaya ne Allah yake magana a kai nuktatin latifa wa zalika awwalul aya wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha haka Allah ya faɗa kowace aya shine sai ɗauko bayanin wani malami ana kiransa Nasiruddin ibn munir a tafsirin sa game da wannan ayar yace kamar Allah yana faɗa ne yanzu kaman in ka dubi wannan aya ta suratul nahli inda za ku zauna kirga ni'imomin Allah ba za ku kididdige ba sai Allah madaukaki yace inna da lagafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne kaji karshen wannan aya a wancan fa inda za ku zauna kirga ni'imomin Allah ba za ku diddige ba innal insana lalle dan adam la zalumun mai yawan zalunci ne kafarun mai yawan butulci kaga kowace sai zama yanda Allah ya cika ta daban ne wanda shine ibn kasir yake cewa abinda Allah yake faɗa da a ce kai ɗan adam aikin da Allah ya ɗora maka shine ka ƙirga ni'iman da ya maka ka ce na gode shi kenan kawai a duniya ka ƙirga Allah kamin kaza na gode kamin kaza na gode kamin har ka mutu iyakan aikin ka kenan Allah ya ce inda wannan aikin kaɗai zai bar ma ɗan adam wallahi mutum zai mutu bai gama godewar ba kaga kenan zai tashi a lahira akwai rara na aikin da bai cika ba don haka sai Allah ya mar azaba Allah ya samu gadi a ce ka zauna godiyar kuro ka daina wai sallah da zikiri da komai Allah kamin kaza na gode kamin kaza na gode har ka mutu ba za ka gama godiyar ba to kuma inda wannan ne ibadar kaɗai, da makomar ka wuta ne saboda kuwa da ba abin da zai hana Allah bai maka azaba ba to sai Allah ya ce inna Allah la gafurun rahimun a ƙarshe na a suratu Ibrahim a suratu Nahl Allah ya ce Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin ne wato ya maka ni'imar yanda ba za ka iya kirga ta ba ko ba za ka iya godiyan ba sai ce ya gafarta saura amma dai ka yi godiyar gwargwadon hali abin ka iya ka dai san cewa ya maka ni'imar da har ka mutu ba za ka iya kirga su ba wannan shine abin da Allah yake so da kai idan ka ce na gode ma kaɗan sauran kuma sai Allah ya ce to na yafe a lahira sai ya ƙara maka ni'iman da tafi na duniya Ka je da ya ƙarasa wancan aya wannan kuma sai Allah ya ce innal insana la zalumun kafar to shi malamin nan yace fa hasala laka inda ahadihima wasfani kaga an samu sifofi guda biyu kaunuka zaluman wa kaunuka kaffaran kai dan adam mai yawan zalunci ne kai dan adam mai yawan butulci ne shi Allah fa da ya ni'iman inda i'ta'iha wasfani sifofinsa guda biyu ne gafurun rahimun wato kamar Allah yana cewa idan kai mai butulci ne kai azzalimi ne to duk abin da za ka yi ka jira za ka tarar da mai gafara mai jin kai kaga kenan Allah ba kamar ka bane idan dan adam ya zama mai butulci dan adam ya zama azzalimi to Allah ko mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne uqabilu zulmaka bi eh, eh, gufrani zan zan karbi zaluncin ka da gafara idan dai ka nemi gafara din wa kufruka bi rahmati idan cewa kai butulci ni kuma sai in ƙara maka wata ni'imar a ranar tashin kiyama fala uqabilu tafsiraka bi eh, tawfiri wala ujazi jafa'aka illa bil wafa'i duk wauta da dan adam zai yi da rashin godiya ga Allah baya sa Allah ya daina bashi ni'imarsa shine sai ya ce in ka dubi suratu Ibrahim ita sura ce gaba ɗaya da Allah ya ware ta fi wasu insan wa ma jibila alai suratu ibrahim tana karantar da mu halin dan adam da irin abin da Allah ya gina dan adam a kai da irin halayen da Allah ya ɗora dan adam a kai amma idan ka dubi suratun nahali ita kuma sai zama akasi Allah yana siffanta ni'imomin da ya ma ‘yan adam da dalilai da suke nuna ma ɗan adam ya kamata ya bauta ma Allah wato dalilai waɗanda suke tabbatar da uluhiyar Allah subhanahu wa to shi yasa kowace sura sai ta zo da tsarin ta daban to kuma wannan wannan aya tana nuna maka ne akwai Allah tana nuna maka akwai Allah tun da yake ba za ma ka iya kirga ni'imomin Allah ba yana daga cikin abin da al-Imam Yaqub bin Ibrahim al-Kufi ana kiransa abu yusuf ya fi shahara da wannan suna abu yusuf inda ka ji malamin fikiwa an ce abu yusuf a tarihi shi kadai ne kuma ana ce masa alƙalin kubat alƙalin alƙalai masani ne ba na wasa ba yana ma cikin jikokin sahabin annabi muhammad da ake kira sa'ad bin bujair wanda an haife shi bayan an haife shi bayan rasuwar manzon Allah da shekara ɗari ɗaya raga tsakaninsa da annabi babu yawa kuma idan ana maganan almajiran al'imam abu hanifa to ba shakka yana daga cikin mafi girma ba ma ciki ba shine mafi girman almajiran al'imam abu hanifa saboda sai da ya makale mar tsawon shekara goma sha bakwai bayan rabuwa da shi sai da ya samu karatu wurinsa. kuma in kana maganar almajiransa to su ne mafi girman masana hadisi da aka yi irin su yahaya bin ma'in ahmad bin hanbal alimamu ahmad duk ɗalibansa ne da shi wannan malami abu yusuf allah ya masa rahama wanda an ce ya kai shekara 90 da shida kafin ya rasu allah ya ba shi tsawon rai da kuma ilimi ga hidima ga addini za ka ga tarjama sa littafin siyaru a alamin nubala na limamu zahabi mujallar da takwas shafin ɗari takwas da talatin da bakwai al'imamu abu yusuf ya ce inna allah azza wa jalla khalaqaka allah shi ya halicce ka wata yana magana da ni da kai yana magana da mu allah shi ya halicce ka to da allah ya halicce ka ja'ala ka alatin sai ya saka maka <clears throat> wasu injina eh, a harshen mu na yau wato Allah ya saka maka injin injin a jikinka waɗanda suke aiki abubuwan da suke aiki a jikinka wanda ko a yanzu likitoci masana ilimin likitoci sun sun tabbatar injin da ke aiki a jikin ɗan adam guda saba'in da tara ne guda saba'in da tara idan abin da ake nufi da injin don kamar a zamanin abu yusuf shi yana kiransu al'alatu amma a yanzu ana kiransu organs abin da ake ce ma organ wasu injina ne kowane da irin aikin da yake a jikin ɗan adam to idan da za ka kirga su kowane mutum yana da guda saba'in da tara shine alimam abu yusuf ya ce ka gaya min sakan guda da ka iya sanin yadda injin ɗaya yake aiki akwai shi babu wanda ya sani injina guda saba'in da tara suna aiki a jikinka gaya min wanda ya san lokacin da injin ɗaya yake aiki ya ce a jaza ba abu jawari ka an ba abin kuma waɗannan injinan Allah ya baka tun daga ran da ka fito duniya tun daga ranar da aka haife ka waɗannan injunan aiki suke sai ya ce wa huwa yankuluka azza wa jalla an halin ila halin in ka lura sai Allah da kansa ba injin ɗin ba injinan ba sa wannan aikin amma Allah yake daɗa gudanar da injinan yana gyaran su saboda ka da can kana jinjiri sai gashi ka fara zama daga zama sai ka fara rarrafe daga rarrafe ka fara tafiya shin ya aka yi jikinka yake canzawa wa yake canza wannan jikin kai kake yi kai ka san ba kai kake yi ba babu shakka to me ke faruwa ai waɗannan injina suke aiki kuma injinan inda an bar yanda Allah ya ka zo duniya inda an barka da su da ba za su kai ka ko ina ba amma sai Allah yana kwaskwari ma yana canza su akwai abin da Allah ya ba ma jinjiri amma da zaran mutum ya bar lokacin rayuwa na yarantaka sai Allah ya kau da shi sai ya canza sai ya kawo wani shine al-Imam Abu Yusuf yace yanquluka azza wa jalla an halin ila halin Allah ya dauke ka daga wannan hali ya kai ka wancan hali da kana tafiya eh, kana rarrafe ka dawo kana tafiya yanzu an waye gari yanzu ka zama babban mutum har ma kana da 'ya'ya da jikoki har ka yi furfura wai shin canjin da ake samu a jikinka kai kake yi wannan shi ke nuna maka akwai Allah idan ba ka yi ai akwai mai yi ko banza ba zai yi banza ba babu ko shakka to shi yasa wannan magana tana da tafan tauhidi da malamai suka yi kamar kitabu tauhid na ibn manda zaka gani a mujallar na biyar shafi na 305 yace kuma Allah ya yi waɗannan ayyukan da ya gama sai ya ƙi nuna maka kansa don za ka ce a to ni dai inda akwai Allah aida na gan shi ni ban yadda akwai ba sai ce to bari yi maganinka ja'ala nafsaka alayka hujja duk abin da Allah ya ran da yake jikinka sai Allah ya hana ka ka ganshi rai ne a jikinka sai Allah ya hana ka ka ganshi babu shakka kowane ɗayan mu anan ya san yana da rai kuma mutum ko da kafiri ne ya san akwai rai akwai mutuwa shi ya bambanta matacce da rayayye shi ya bambanta matacce da rayayye wannan yana da rai saboda ka yana motsi yana abubuwa amma da an cire rai sai ka baya iya komi amma inda za ka kawo gawa da mai rai babu bambanci ta jikinsu aiko ta jiki ba za ka taba gane bambanci ba shin akwai wanda ya taba ganin ransa kaga babu wanda ya taba ganin rai amma ka yadda akwai rai a jikinka yake ina eh, yadda sai Allah ce to barin hana ka ka ga ranka idan ka ce sai ka ga abu za ka yarda da shi ka taɓa ganin ranka ba ka taɓa gani ba amma ka yarda kana da rai ko to sai Allah ya ce ba za ka ga zati na ba a duniya wannan jarabawa ce kuma ga misali an baka in kana da hankali shi yasa Abu Yusuf ya ce ja'ala nafsaka alayka hujja sai Allah ya saka rai da ya baka ya zama hujja a kanka idan ma kana ganin baka yadda da Allah bane saboda ba ka ganin shi saboda ilimi na kimiyya a yau cayi mu traditional science ai akwai ka'idoji da ake yadda da abu duk abin da baka iya tabbatar da shi ba babu shi to gaya min kana da rai ko baka da shi duk ilimin ka na kimiyya ka yadda kana da rai eh, ina da rai nuna min shi ka duba duk ilimin dan adam duk kere-keren da muke da bincike da komi har yau babu ɗan adam da ya taɓa nuna mana yadda siffan rai yake eh, shi yasa Allah ya ce na ka'anin ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila ce al'amarin rai na Allah ne Allah ya faɗa ai wannan ƙalubale ne ga duniya ina masana waɗanda ke ganin sun yi nisa a ilimin kimiyya ga abin da Allah ya ce ƙulin ruhu min amri rabbi rai al'amarin Allah ne akwai wanda ya isa ya nuna mana shi a yau Ka ga alkur'ani ya tabbata gaskiya al'amarin rai na Allah ne har zuwa yau da mara lafiya da likita mutuwa ake ko akwai mai tabbata da wani ya san inda ran yake da ya yi ƙoƙarin ya dakatar don kar na ya mutu amma babu yadda za a yi inda lokaci ya yi dole sai an tafi Allah ya samu cika da imani to saboda haka yasa Allah ya sa maka waɗannan yace saboda ya tabbatar da hujja a kanka zaka gani a littafin al-hujjat fi bayan mahajja wanda ya zo a sharhin hadisi na 27 a littafin mun gabatar da bayani a kansa a wannan littafin wanda ma masana ɗin sun tabbatar da abubuwan ban tsoro game da halittar ɗan adam wanda ni'imomin har ɗan adam ya gama rayuwarsa ba zai taɓa sanin wasu ba ba za ka iya sani ba inda ake cewa jikin ɗan adam yana da sel wanda ya kai miliyan ɗari biyar wanda ni na karanta wannan ta bayanin wasu eh, masana ilimin kimiyya waɗannan cells da suke jikin ɗan adam wanda sun kai miliyan ɗari biyar a kowane awa 24 Allah yana canza su duk awa 24 Allah yana canzawa kar ka yi tsammanin jinin jikinka a satin da ya wuce shi ne yake jikinka har yanzu wallahi ba shi ba ne canza shi Allah yake wanda ake cewa hatta fatar jikin ɗan adam na karanta wannan fatar da kake gani ga ta nan a jikinka wallahi ba ita ba ce a wancan watan da ya wuce domin duk sati biyu sai Allah ya canza amma ba ka iya sani ma ana maka aiki ba ka ma sani ba amma za ka iya lura ai za ka ga ka kuje shi kenan dai wani lokaci kuma ka duba sai dai tabo a to waye warkar da wannan kar ka yi tsammani wai sai ka je asibiti ko baka je ba mai iko zai warkar da kai shi yasa al-imam razi Allah ya masa rahama wanda yake da tafsirin at-tafsirul kabir shi ma shekararsa 841 rabuwansa da duniya al-imam razi in ka dubi tafsirinsa Yace yana fassara waɗannan ayoyin da muke magana a kai ya ce almisalu misali ɗaya da za mu baka alluqmatul wahida in ka gutsiru loma ɗaya wannan loman ya litaba a hafil fami ka gutsiru loman kafin ka sa a bakinka to ka zauna ka yi tunanin abu biyu in ji alimamun razi fanzur ila ma qablaha wa ila ma ba'daha abinda ake so da kai wannan lomar kafin ta zo bakinka me ya faru da ita da me aka yi ta wayayi kai ta tunani ai karshe za a ce to in ma to masara ne masara ce ko masaran kuma fa ya aka yi ai hatsi ne shi kuma ya aka same shi Tsiro wayayi ko ba haka ba sai da aka samu ruwan sama ya ce kai ta lissafi ni'imomin da Allah ya kafin a samu wannan lomar kadai sannan kuma in ka sa a bakinka zuwa hitowar loma ni'ima nawa take wannan ni'ima nawa take jikin wannan shine ake cewa babu wanda ya isa kirga waɗannan ni'imomi saboda in ka dubi yanda Allah ya tsara bakin na shi kansa sai Allah ya zuba maka haƙora waɗannan haƙora saboda me saboda ka rika tauna abin da yake mai tauri kuma in ba dan haƙoran nan ba da za ka samu matsala ta wajen cin abincin to sai Allah ya baka haƙora haƙoran ma aka dinga canza maka lokacin kana yaro ɗan ƙarami jinjiri bai kamata baka haƙoran ba sai Allah ya hana don inda ya baka haƙora za ka yi ta cutar da mamanka ne in ka sa nonon ta kai ta cizo sai Allah ya hana haƙoran sai Allah ya hana sai da aka kusa yayi sai Allah ya fito da haƙoran guda hudu saboda in ma ta ki ko dan zahin cizon ɗan ta yayi shi ana nan da ka kai lokacin da ya kamata a ce a fara cin abinci sai Allah ya kawo haƙora aka baka amma kafin haƙoran su gama cika sai da aka samu shekaru da yawa lokacin da aka tabbatar ai haɓanka ya kai ya tauna ƙashi to sai aka baka haƙoran sun cika yanzu za ga mutum yana ta fama da duk wani nau'in abinci da nama ne da mai tauri da mai laushi ni'imar haƙori kuɗi to idan ka ɗauke ni'imar haƙori harshen fa da Allah ya sa a bakinka wannan harshe yake zaƙulo in akwai ƙarfe a cikin abincin zai fito da shi idan da a ce akwai allura a cikin abinci wallahi kaga dai ido baya cikin bakinka amma sai ka gane za ka fito da shi wannan harshen shi yake sauwaƙe maka yanda za ka riƙa juya abincin haƙora suna taunawa idan kuma ka dubi bakin naka in babu yawu ya za a yi abincin wai ya wuce ai taunan ba zai yiwu ba sai Allah yana fitar da yawun wai daga ina yawun yake fitowa wannan kuduran Allah ne Allah yana fito da yawun yana kwaba abincin sannan sai Allah ya baka makogoro da zaka iya haɗiyewa in ka haɗiye ya faɗa cikin tumbi na taba karanta wani bayani wanda eh, eh, jonan na, science ana cewa yawun ɗan adam ƙwayar halittar da Allah ya zuba a ciki masu hidiman sarrafa abinci sun fi adadin yashin duniya ni na karanta wannan kuma bayani ne na masana kimiyya ƙwayan halitta da ke cikin yawunka waɗanda suke hidima gare ka bayan ƙwayan halittar da suke tumbinka halittu ne waɗanda suke sarrafa abincin to yanzu mun ce jikinka akwai injin guda saba'in da tara illa iyaka ka ci abinci da safe da rana da yamma kar ka manta abin da ido yake bukata daban ne abin da kwakwalwa take bukata daban ne abin da ɓargo yake bukata daban ne wa yake sarrafa wannan ya ware a tumbinka ya aika ma ido nashi ya aika ma kwakwalwa nashi ya ba ma ɓargo nashi har ma kake iya walwala a duniya wa yake wannan yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha wallahi inda za ku zauna kirgan imomin Allah ba za ku iya ba akwai malamin da yake cewa a rana guda ban san gaskiyar wannan ba dan amma na karanta ba shakka yace fa inna na fil yawmi wal layla a rana daya kana numfashi 24000 nafas kana numfashi sau dubu ishirin da hudu ne ban tabbatar da gaskiyar shi ba to amma malamin ya ce kullu nafasin ni'imatan min ai karka manta ka ja iska ka fitar ni'ima ce bare ma a yanzu mun sani je ka asibiti ka gani wani an sa shi a oxygen kudin oxygen din kadai da yake sheka ya fitar in an gaya ma lissafin abin mamaki ne amma kai Allah ya sauwake maka za ka ja iskan ka fitar sau dubu ishirin da hudu ya ce to yanzu ana son ka yi ma Allah godiyar numfashi kuro fa'iza na adana ni'imatan alai malamin ya ce ni'ima mafi ƙanƙanta wanda Allah ya maka ita ce ni'iman numfashi za ka sheƙa ta fitar ni'ima ce mai sauƙi to ita kanta guda 24,000 inda Allah zai ce a kullum ka gode mun sau 24,000 kasan aiki ya same ka